kuma kamar kun lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a ta da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda kuma shi ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na anas idris hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu makala sai a masu salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to za mu yi amfani da wannan dama wajen taya alprofesor murna ta samun lambar girmamawa ta kasa wadda shugaban kasa muhammadu buhari ya bashi a ranar talata da ta gabata ta oon ko muna addu'ar allah ya sanya alkhairi allah ya kara lafiya da nisan kwana ta yadda za a ci gaba da yi wa addini da kuma al'umma hidima malam ta taya kamar nan to masha allah ina godiya da ya saka da alkhairi to kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu inda malam zai gabatar mana da shimfiɗa kafin mu je ga tambayoyin naku akram bismillah الحمد لله رب العالمين ala والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kamar sanin kowa ne cewa Allah subhanahu wata'ala a wurare da dama a cikin littafinsa mai girma ya yi umarni da a kyautata wa iyaye da a girmama su a yi musu ni da Allah ce ai wa iyaye shi ba zai wa mahaifinsa ba in ka tambaye shi dalili sai ya ce ai bai ba shi haƙƙinsa ba yana yaro ka duba ka ga anan haƙƙin Allah ne mahaifin annabi ibrahim bai bayar ba ba haƙƙin mutum ba amma wannan bai sa annabi ibrahim salam ya masa mummunar mu'amala ba bai guje shi ba bai nisance shi ba sai da shi da kansa ya kore shi ya ce kada in sake ganin fuskar ka in ba haka ba zan jefe ka har lahira to sannan ne ya ƙaurace ya koma gefe amma da farko ya tsaya ya bi mahaifinsa da lalama da ladabi da girmamawa to haka ya kamata idan ya zanto a haƙƙin allah ma ba a ce ka nisanci mahaifinka ba ko mahaifiyarka allah ya ce wa in ka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma ce wa sahibhuma fi dunya ma'rufa ce kada ka yi musu da'a wajen su yi maka su saka ka yi shirka ka yi shirka kada ka yi musu da'a a nan amma ka zauna da su a duniya ta hanyar kyautatawa to ballantana kuma wani abin da yake haƙƙin ka ne kai na ɗan adam ba na Allah ba haƙƙin Allah yana gaba mafi girman haƙƙi shine na Allah sannan naka kai bawa to saboda haka kaga ba daidai ba ne abin da wasu suke ɗauka suna yi wasu kuma kaga saboda A rikici ko rashin jituwa da yake tsakanin mahaifinsu da mahaifiyarsu watakila mahaifin ne bai da gaskiya ya zalunci mahaifiyarsu ya cutar da ita ya je ya auro wata ya fifita kishiyarta a kanta ya ci zarafinta ya watsar da su shi sai su ɗaura gaba da mahaifinsu saboda wannan menene ya faru a bai yi wa uwanmu adalci ba wannan duka ba zai yanke wato wannan alaƙa ta ubantaka da take tsakaninka da shi ba babanka ne babanka ne ko ma mai yau mahaifiyarka sunansa babanka wannan matsayin nashi ba zai yanke ba saboda wannan dalili kuma kyautatawar da aka nemi ka yi masa dole ka yi masa ka ko ka so haƙƙinsa ne a kanka allah kuma zai tambaye ka rana gobe kiyama ba za a ce da ya ci zarafin mahaifiyarka ba kai ma ka ci zarafinsa shikenan an yi an yi wanwan a'a haƙƙin ta daban da ya shiga Allah zai yi musu shari'a ya nema mata haƙƙinta kai ma kuma tsakaninka da shi Allah zai muku shari'a ya zanto kuma shari'ar ba ta maka kyau ba saboda haka a kyautata wa iyaye a cikin kowane yanayi komai irin halayen su kowane ɗabi'a gare su kowace irin kowane irin hali yake da shi a yi ƙoƙari a nuna masa cikin hikima ba wai cewa kai kakka nuna masa gaskiya ba kar ka faɗa masa abin da ya dace amma faɗa masa ita cikin tattausan magana ko da shi zai zafafa zai ɗauki babban mataki wato tsatsauran mataki kai ka yi ƙasa ka nuna kai ɗa ne kuma har a daidai wannan lokacin kai mai biyayya ne gare shi ba za ka so ka ɓata masa rai ba saka tambayar mu ta farko a yau ya zo daga wanda yake cewa malam mutum yake da iyali to sai iyalin ta yi tafiya aka ji labarin cewar sun samu haɗarin mota wanda ya fita wato cewar har ma sun yi tara su kenan to bayan sun yi zama makoki kuma wasu watanni sai iyayen mai rasuwar suka yanke shawarar cewar za su aura masa kanwar ita mai rasuwar to bayan ta yi sun yi auren har ma ta tare daga baya sai ita wacce din ta dawo ashe tana wani garin kenan shine ke tambaye mene hukuncin ita wadda ta dawo din kuma mene hukuncin kanwar da ya riga ya aura a wannan lokacin a to ita wacce ta dawo wadda take eh, an zaci ta rasu kuma sai ta dawo tana nan a matarsa matarsa ce da yake aure kuma aka yi zaton ta mutu ashe tana da rai kuma daga baya ta dawo bayan aure ya kanwarsa wancan kuma aure da ya na kanwata daga zarar ta bayyana shi wancan aure ya lalace ya yanke tsakaninsu da ita koda da 'ya'ya wani 'ya'yansa ne kuma babu wani laifi a kansa ko a kan ita matar saboda ba wani abu ne da aka yi shi da ganganci 'ya'yansu 'ya'yansu ne ah, amma kuma wannan aure daga bayyanar wannan shi kuma wancan aure ya rushe saboda baya halatta mutum ya haɗa auren ya da kanwa wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf Allah ya hana mutum ya haɗa kanwa da yatta a aure sauraka ita ta yana nan ita wacce ta bayyana ba wai ita ce na ta ya lalace ba ita ta yana nan ita waccan ita ce na ta ya lalace daga bayyanar ita yadda ta sai wannan ita kuma take cewa malam ta samu matsala ne a haihuwa to likita ya ce ba za ta sake haihuwa da kanta ba ta ce yanzu yaranta sun kai uku shi ne take cewa idan ta karbi allurar nan ta tsarin iyali tana da laifi to ina je likitan ba cewa ba za ta haihu ba ko kuma matsala za ta iya za iya mata cs ma'ana ba ta haihu da kanta ma'ana za a yi mata cs ah, cs shi kansa hanya ce ta haihuwa kuma ba tare take da haɗurra ba wasu ƙasashen da suka ci gaba sun fi son mata sun fi son su samu iya ta nan akan ma haihuwa to sauraka ba wai ya nuna cewa shi kenan haihuwa ta zo ƙarshe ba yana nuna cewa ke ba ki haihuwa da kanki ba kuma sannan shi kansa wani hasashe ne yawanci akan iya faɗa wa mace irin wannan kuma kaga ta haihu ta kuma haihuwa ta ci gaba da haihuwa normal haihuwa ta ɗabi'a ba tare da cs ba ah, so ah, ah, wannan magana ta shi kanta ta sa wai ki toshe mahaifarki ko ki ce ke kin tsakatar da haihuwa saboda ya ce ba ki haihu da kanki ba wannan magana ce ki faɗa da bakinsa kalla inna hakali batun huwa qailuha magana ce da ya faɗa sautari akan iya faɗar wannan maganar kuma ƙarshe ka gama ci ta zo ta haihu kai akwai wadda tana kan gabar haihuwa tana cikin wahala wani ya zo ya ce ai wannan dole sai an mata cs kuma daga ya juya baya kuma sai ta haihu saboda haka wannan abu ba a hannunsa yake ba shi dai zai yi hasashen sa ya ga abubuwan da yake ganin alamu ya yi hukunci amma ba lallai a zan hukuncinsa shine tabbas ba a gurin allah cewa hakan zai faru don haka ba za ka ɗauki magana sakamakon wahayi kamar Allah ya aiko miki mala'ika ya gaya miki ba ah, sannan kuma in ma kina buƙatar haihuwa akwai shi kansa cs hanya ce lafiyayya ta haihuwa ƙasashen da aka ci gaba ma wannan ita ce hanyar haihuwa inda ake kakkaucewa ciki ko ma in an yi shi ma a zubar shine yayin da ya zanto mace tana kan hatsari yayin da ta yi ciki ko in ta zo haihuwa tana kan gabar rasa an ga wannan an kuma a ga ala wasu abubuwa waɗanda take tare da su wanda yake sawa in aka yi ciki ta zo haihuwa to yana iya zama mata haɗari ko ta rasaranta to a nan ana iya haƙuri da haihuwar gaba ɗaya in kuma planning ne na ke ba da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan dama ba haramun ba ne da mace ta ba da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan ba laifi ba ne abinda ba a so shine ta kashe mahaifarta gaba ɗaya ta ce ita ta haƙura guda biyu ko uku sun ishe ta ko shi mijin ya matsa mata a haka wannan shine ba daidai ba shine haramun wato iyakance haihuwa ba tare da wata larura ta rashin lafiya ko larura da za ta sa mutum ya shiga wani hali mawuyaci ba to sai wani ita kuma take malam tambayar ta akan jini ne da yake mata wasa ta ce an mata cs ne to sai ta je ta yi allura ta tsarin iyali saboda wata larura to sai jinin ya dawo mata kalar ruwan kasa da kuma jini kaɗan to ta ce za ta ibada ne ko ko za ta ɗauke shi a matsayin jinin al'ada har sai lokacin da shi ma jinin ya ɗauke a matukar da yana zuwa mata lokacin al'adarta ko da ya canza kamanni wannan ba zai zama ba jinin al'adarta ba idan ya wuce lokacin al'adarta kuma ta ga alamar ba jinin ba ne Eh, kasance wata tana iya bambance jinin eh, ta na al'ada to a nan sai ta ɗauke kanta a matsayin mai jini na larura amma ba haka ba jinin ta ne na al'ada eh, lokacin da take saba yin al'ada ya zo ka za ta zauna a waɗannan kwanaki har sai idan wani abu ya bayyana kuma yawanci ah, amfani da allura ko kwayoyin da ake sha saboda samun tazarar haihuwa sukan haifar da irin wannan ko su haifar da canjin kalar jinin wato launin sai canza ko kuma su haifar da wato zuwansa a daddatse ba zai zo lokaci guda ya tafi ba sai zai zo kaɗan ya ɗauke sai an yi wanka yini ɗaya yini biyu sai kuma dawowa to duk dai shi ɗin da yake wasa saboda dalilin wannan waya ko kuma allura da aka yi saboda haka za ki ɗauki wannan a matsayin jinin al'adarki ne za ki zauna har kwanakin al'adarki su kare in suka kare in ya ɗauke shi kenan sai ke wanka in bai ɗauke ba ya ci gaba da zuwa to za ki ƙara ba shi ɗan tazara har lokacin da kika ga cewa jinin ya zama na larura ne to sai ki sai ki wanka ki ci gaba da ibada to sai wannan shi kuma yake chamalan menene hukuncin sana'a sayar da mota daga kwatana zuwa najeriya ba tare da mutum yayi takarda na hukumar kastam ba to yana da kyau yayi ko dan ya zauna lafiya Eh, ba tare da eh, matsa masa da tambaya ba kuma ya rasa motar gaba daya kwace duk wani abin da za ka yi ka shiga da kanka cikin cutuwa to yana da kyau ka kauce masa musulunci bai yarda ka jefa kanka cikin abin da za ka zo ka cutu ba ko ka yi asara kana sani ko da musulunci bai ce sai ka biya wannan kuɗi ba tunda da yi ƙasa ta farlanta wannan kuɗi sai ka biya don ka zauna lafiya ba wace akai abin da ka yi saya ya zama haramun ba ko in ka saya da ma wani ka sayar masa da haramun a'a amma kuma musulunci yana son kiyaye abin da zai kiyaye maka mutuncinka da kuma dukiyarka <coughs> to sai shi kuma da yake camala menene hukuncin malaman jami'a da suke sanya ɗalibai sayan handa out dole idan ma mutum bai saya ba za su iya cutar da shi ta hanyar tare masa maki ko masu kada shi shi idan ya saya ya laifi a wurin allah magana ya yi laifi bai ta taso ba don abin da za ka saya ka amfana ba za a ce ka yi laifi wajen ka saya kusan ma za a ƙara matsa maka ne ka saya yawanci shi hand out da suke bayarwa karatuttukan da suka yi ne a ciki suna son ɗalibi ya mallaki abin da zai karanta wato ya samu abin da zai karanta ya ci jarabawa in ya iya mallaka to karshe ba mamaki ya abin da duk da cewa akwai waɗanda akan samu ba wai bukatar ɗaliban bacci ko kuma bukatar jarabawa ɗalibai ba ta yi kyau a'a bukatar su ta su samu wani abu a jikin ɗaliban saboda zaman da suke yi na karancin albashi ko kuma albashin nasu baya isassu to ba za su fito da hanyar da su ma su dan cuwa-cuwa su samu wani abu a cikin ɗalibai ta kowane hali wanda shi ma wannan ba daidai ba ne to ya zanto malami ya matsa akan hakan kai kuma ya zanto zaka cuto in baka saya ba sai ka saya in ka saya watakila wani zai amfana ko kai ma nan gaba watakila ko bayan ka gama makarantar ma ka fita ya zanto kana amfani da wannan material din da ka karba a wajen nasa aka ba maganar ka yi laifi kai sai dai shi ya yi laifi idan ya zanto ya yi abin ba don amfanin ɗalibansa ba sai don kawai ya samu wani abu a gurinsu wannan gaskiya ba daidai ba ne. Hmm. wannan kuma mai tambayar yake cewa menene karin bayani akan hadisin da yake cewa jahili mai kyauta ya fi mai ilimin da baya kyauta kusanci a wajen Allah ah, akwai hadisi a cikin eh, jami'ar tirmidhi eh, da yake cewa as-sakhiyu ah, aqrabu ila Allah aqrabu min Allah ah, qaribu min Allah qaribu min al-janna qaribu min an-nas ba'idu min an-nar qaribun minan nar qaribun minal ba'idun min Allah ba'idun min aljanna nas qaribun min nar wanda yake mai kyauta kusa yake da Allah kusa yake da aljanna kusa yake da mutane nesa da wuta sannan mai ruwa nesa yake da Allah nesa yake da aljanna nesa yake da mutane kuma kusa yake da wuta sai ya ce jahilun eh, sakhiyun ahabu ilallahi min abidin bakhil a wata ruwaya min alimin bakhil wato mutumin da yake eh, mai kyauta amma kuma jahili to ya fi soyuwa a gurin allah sama da mutumin da yake mai ibada amma kuma marowaci ko kuma malami amma kuma marowaci ma'ana hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske wasu ma kamar ibn jauzi ya ambace cikin mawdu'at hadisi ne wanda bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba raunin shi ya tsananta kyauta wani abu ne mai kyau ana son mutum ya zama mai kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mutum ne mai yawan kyauta yana daga cikin abin da ake yaba masa da shi kyauta ruwa wani abu ne shi ko mai muni ana son mutum ya zanto mai gujewa ruwa wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun amma shi hadisin yadda ya yi bayani ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan maganar ba to sai wannan shi kuma yake cewa malam tambayar sa ita ce menene hukuncin mutumin da ya ga lam'a a gaggabar alwalar wani mutumin yayin da yake sallah ko kuma kafin ya fara sallah ne sai ya gaya masa da yare ya tabbatar lam'a ce sai ya nuna masa cewa idan kama akwai lam'a a kafar kashi shi kuma ya je ya wanke ya dawo ya tayar da sallah kuma ya fara sallah ya nuna masa dan ya yanke sallah sai je ya wanke wannan lam'ar to sai wani shi kuma yake cewa malam <clears throat> ce suna da gidan gado ne kuma shi ne babba a cikin su gidan ya samu matsala sakamakon ruwan sama ya ce kuma shi yana da halin gyarawa shin idan ya gyara bai yi laifi ba yana neman shawara ne a zai zama ya yi laifi in zanto gida ne wanda duka ake zaune a ciki eh, duka wasu sauran magada duk suna zaune a ciki eh, iyayensu watakila suna zaune a ciki to kaga a nan barin shi ya lalace ba daidai ba ne amma yana ganin kamar eh, ai ba haƙƙinsa ba ne shi kaɗai to yana iya gyarawa ya rubuta yana gyarawa ya rubuta cewa to ya kashe kaza in ya so sai a yi bakin gwargwado kowa a bashi nashi in kuma ba a raba ba ne aka zo rabo to sai a cire masa sa a ciki amma ba wai laifi ya yi ba don ya gyara abin da yake amfanuwa da shi wani nashi yake amfana da shi wataƙila ma akwai iyayensu mata suna ciki suna amfana da wannan abu kaga bar shi ya lalace wannan ba daidai ba ne sai tambaya ta gaba take cewa menene halaccin sayar da sassan jikin dabbobin daji sakamakon wasu bai halatta a ci namansa ba eh, duk abin bai halatta a ci namansa ba to wani ba a sayar da wani abu nashi wanda yake na jasa a jikinsa ba a sayar ba a sayar da fatas abin nan ba za a sayar da namansa ba ba za a sayar da jijiyoyinsa ba ba za a sayar da fatarsa ba matakar an haramta cin namansa to amma akwai abinda malamai suke saɓani a kansa shi ne kamar irin gashin jikinsa misali in mai gashi ne a cire gashin jikinsa ko kahonsa ko haurensa kamar irin hauren giwa cewa wannan ya halatta ko bai halatta ba to wasu suna cewa duka su ma wannan duk bai halatta ba saboda kasancewar shi kansa abin najasa ne wasu kuma suna cewa a duk abin da ya shafi kaho da gashi da haure waɗannan duka laisa laha nafasun sa'ila ba su da jini duk da baya da jini cikin dabbobi cikin kwari misali kamar kuda ba a cewa najasa ne koda ya mutu ka kashe kuda a jikinka ba ka cewa bari bari ka wanke gurin saboda kuda ya taba ka saboda baya da baya da baya da jini to da baya da jini ba najasa bane to suka ce to shi ma gashi ba jini a cikinsa shi ma kashi ba jini a jikinsa ko da ko yana da rayuwa da waɗanda suke haramtawa suna cewa ai yana da rayuwa ce man yuhyi izama wa hiya ramim waye zai raya kasu waye zai raya kasusuwa bayan sun kaga ashe kashi yana da rai tunda yana girma yana karuwa ashe kaga yana da rai tunda yana da rai in dabba ta mutu shi ma ya mutu kaga ya shiga cikin mushe da Allah ya hori masalikul baita shi ma ya shiga cikin wannan to shine masu cewa ana iya a sayar da waɗannan abubuwa suka ce a wannan rayuwar ba ita ce abin dubawa ba ko da yana da rai ko da yana da wannan rayuwar yana girma kamar yadda tsiro tsiro shuka da za ka yi ka zuba kwaya ta fito ai kaga tana da rai tunda za ka tana girma tana karuwa amma ba rayuwarta ko kuma ba amma ba ta da wani jini a ciki kaga ba maganar mutuwa ko ce in in bushiya ta bushe shikenan ta zama haramun ta bar ta mutu kaga wannan mutuwar ba ita ce to haka nan shi ma kashi da da abin da ya shafi gashi da abin da ya shafi ah, abin nan kaho ah, duk waɗannan ba a ba a la'akari da cewa dabba ta mutu ko dabba ba a cin namanta a ce su wannan najasa ne ba a ce masa najasa ba saboda suna daga cikin abin da ma la nafasa lahu nafsun lahu sa'ila la nafsa lahu nafsun sa'ila ya da jini a jikinsa wannan magana ce maganar da shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah ya karfafa saboda haka dan ah, ana yin wasu abubuwa da hauren giwa wani ba zai zo ya haramta ce yi da hauren giwa aka yi su ko da kahon wata dabba ta daji saura ka haramun ne a amfani da abin ba a saboda wannan baya daga cikin abin da kamar yanzu gashin jikin mutum gashin jikin mutum yana da dai ke cikinka yana toho yana karuwa amma yanzu dan gashin jikinka ya cire ya zuba jikinka kayi sallah da gashin jiki a jikinka ba cewa kayi sallah da da da da najasa a jikinka ko a kaifa farce a gadon farcen mutum ya yanke farce ba cewa najasa ne saboda baya da jini a jikinsa duk abin da baya da jini a jikinsa wannan baya ba a kiran shi najasa da sai wannan shi kuma yake shamala malam menene ingancin hadisin da yake duk wanda ya karanta surat sun da dare yana mai fuskantar Allah Allah zai gafarta masa zunubansa duka wani hadisi da ya zo wani falalar yasin karanta ta ko a ce in an karanta Allah zai gafarta maka ko kuma zai za ka wato nisanci talauci ko za ka yi kuɗi wannan hadisai ba su inganta ba babu wani hadisi ɗaya da ya tabbata na falaladiya sun kamar yadda malaman hadisi suka ambata to wannan yana daga ciki sai shi kuma likita malam ya halatta mutum ya yi addu'a ya da ruwan sama a lokacin da shi kuma ruwan kogi yake yin barna idan ruwa ya yawa har ya zama yana barna to ya halatta a yi addu'a kamar da ake addu'a in ya yi karanci allah ya kawo shi to haka nan in ya yi yawa yana barna to ya halatta a yi addu'a allah ya kautar da shi ya yi can kamar yadda ya tabbata hadisin anas na cikin sahihai na annabi yana sallar juma'a yana hudu ba wani mutum ya shigo يا رسول الله هلكت الأموال هلكت الأموال وانقطعت السبل آه، دوتيو يوم سن سن هلك معنا دبو بيمو باروا أهنو تفية تفية بابو سورة بابو حرق بنا رأي فتوشن بشي بابو كاين تفية كومي يا داكتا يا رسول الله أي منع سوا النبي قد هنو يتأدو أخي حيث هنو سبسوي ذاتي وعدد يا هدو أتروا wannan ruwan ya yi wajen sati guda ana yin sai ga shi annabi yana sallah da juma'a wani ya sake shigowa ko dai na farko ko wani daban ya lahi dabbobi kuma suna ta mutuwa da ambaliya ruwa yana ta cinye mana ka amfanin gona da waye da waye dai faɗi larurori kamar wancan annabi ya yi addu'a ya ce hawalai na la'alaina Allah ya can gefe can wajen mu da wannan ruwa ba a kanmu ba Eh, mu je addu'a Allah janye ruwan zuwa can cikin rafi cikin abin nan sai ga shi eh, kamar an tsayar da ruwan tsas ya tsaya to wannan kaga ya nuna ya halatta a roƙi ruwa haka in ruwan ya zama yana ya yi yawa a yi addu'a Allah subhanahu ala ya kawar da shi ya kai shi can inda ba zai zama mai cutarwa ba saboda babu laifi don mutum ya yi addu'a Allah subhanahu ala ya kawar da ruwa daga inda zai cuta to sai wani ke ta malam suna zaune ne a yanki kudancin najeriya yake kuma ana yi musu da kuɗi domin su siya mutane kaya kamar goro manja da sauransu su akan sami haɗarin mota ko kuma gosu a hanyar har kayan su lalace don haka ko kuma barayi su sai su kata a cikin kayan ba tare da ya je ne yadda suka aiko ba ne ka tambayar malam kayan kuma su riga sun bar gurin su za su biya ne ko kuwa asarar ne za su raba tsakanin su da kayan to ya danganta da yadda aka yi cinikin idan ya zanto tun a farko an yi cinikin akan cewa shi wanda aka ce kaya abinci shi zai kai wa mai saya har gida ko har wurin eh, ajiyar kayansa yana daga cikin akadin da aka cewa shi ne ke da alhakin kai shi to in wani abu ya same shi a hanya to shi ne mai asara saboda yanzu bai sallama kaya zuwa ga wanda yake kaya ba ba a samu sallama kaya zuwa ga wanda yake kaya ba an sai kaya abunka gunka amma ban karɓa ba ka ɗauko za ka kai min inda zan karba ya zama hannu na yi hauzinsa ba a samu wannan ba sai kaya ya ɓace ko ya lalace ko wani ya ƙwace to wannan kai mai sayarwa sai za ka ɗauki a tarar wannan ah, in kuma ya zanto a kai tsakaninka da shi shine ka sayar ka sallama masa a inda ka sayar masa shi kuma shi ke da alhakin ya ɗauki kaya daga inda ka sayar wasu ya fita da shi gidansa ne ko abin ma'ana ka riga ka sallama masa ya shiga ya shiga haujinsa takardun kayan to ga kayan ka nan kai kuma shi ke da alhakin ya ɗauki kayan sai kai gida to a garin haka to wani abu ya samu kayan to a nan shi ne sayarwa ba shi da asara saboda kowanne daga cikinsu zai iya zama shi ne mai asara ko kuma asara wani sai dai mutum shi ya ga dama sai zan taimaka maka da wani bangare na asarar da kai wannan kuma ihsani ne ta bangaren sa amma ba wani ya zama wajibi ba sun sabon sani daga wani yake cewa yana eh, tambaya na kan fa'idar mutum ya aure da yarsa kuma ya ɗauke ta da kansa ya kai ta gidan mijinta na irin fa'ida ba maganar fa'ida wani al'ada ce ya za mace za ta je gidan mijinta bayan an ɗaura aure wannan musulunci bai wani tsari ya ce ga yadda sai an yi haka ba ga dama eh, mata su ta iyayenta su raka ta uwarta su raka ta uwan mahaifinta ne za su raka ta a mota za a raka ta a jirgi za a kai ta a jirgin kasa za a kai ta ko a kan dawakai za a kai ta ko raƙuma eh, za a kai ta da safe ne ko za a kai ta da rana ko za a kai ta da daddare wannan duka al'ada ce ke hukunta wannan musulunci ya bar kowace al'umma da al'ada su su ga yaya za su yi kayan su musulunci ba da wani kaidi kawai dai kada a abin da zai zama akwai saban Allah a ciki shi ne kawai amma in uba ne al'ada su haka ake yi uba zai kai ta shi nan sai zai kai ta a'a eh, mijin ne zai zo da kansa ya ɗauki matarsa su tafi shi nan a ita kaɗai ce za ta yi sallama da iyayenta ta tafi gidan mijinta duk wannan musulunci bai kawo wani abu ya ce sai haka za a yi ba idan abubuwan da musulunci ya bar su ga al'ada to al'ada ita ce take hukunci a nan sauraka idan uba ya ce su zai kai yarsa shi su ya ga dama wataƙila zai sauƙi wa mijin ɗawainiyar abin da motoci da zai ɗauko da masu kai amarya a zuciyar gidansa wataƙila mai masa mata ayi kafin a bar gidan sai uban ya ce a duk wannan ba na ɗauke maka bari ni zan kawo ta da kwana shi ba wani laifi a ciki sai wannan shi ne da kamalan mahaifiyarsa ce Allah ya mata rasuwa yana kasar Saudiya bai samu damar dawowa ba amma ya aiko da duk abinda ya kamata na addu'a ma yana yi mata na kun ya wadace ko ko dole ne sai ya dawo gida ba ce dole ba wanda ya kamata ya yi shi ne ya mata addu'a addu'ar ita ce muhimmiya ita kuma addu'a ba sai ka zo Ah, daga wata ƙasa zuwa wani ƙasa ba sannan ake addu'a daga duk inda ka yi addu'a allah dai kake roƙo allah kuwa ba ta inda baya jin bayansa kana ma ƙasa mai tsarki inda za ka je ka yi umara ka yi ɗawafi <coughs> ka yi mata addu'a bayan ka yi wata ibada da in kana nan gida ma ba za ka iya samun yin ta ba ah, kuɗin da za ka kashe ka sayi tikitin jirgi ka zo gida wanda wannan ba zai ƙara komai ba zai da ita ba kuma wannan ba shi ne zai sa ta samu rahama fiye da yadda za ta samu ba in baka zo wato in ka zo to maimakon ka kashe ma wannan kuɗin gara ka tattaro kuɗin ka turo musu ila akwai waɗanda suke buƙatar a taimaka musu saboda rasuwar taka duk su yi amfani da wannan kuɗin ya fi akan ka taso ka zo musamman ma ba ka da ikon zuwa kana da ikon zuwa wannan wani abu ne da kana iya ka yi ba laifi kai ba in ba ka da iko kenan daga inda kake ka yi mata addu'a Allah gafarta mata ka ci gaba da yi mata addu'a kuma duk sanda ta faɗo a ranka wannan shine abin da Allah ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani ba sai Allah ka ji kansu ne da ta tarbiyance ni ina yaro annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mata al-insan tafa amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw ilmin yantafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu da dan adam ya rasu aikin sa zai dakata sai abu uku sadakar eh, da ya mai gudana wato ya yi wani wakafi da yake gudana ko ilimi ya bari ake amfana da shi ko kuma wani yaro na gwarai da ya yi masa tarbiyya da yake masa addu'a ko za ka shine abin da zai taimaki iyayenka shine wannan addu'a da za ka yi musu shin a lokacin da ake kama da sallah domin abin da ya fi dacewa da daidai mai ne irin abin da mai kare da kama ya daidai ko kuwa ya yi ita ikama eh, ba a ce ga wani abu da ba ka faɗa ba yayin ake yin ta kiran sallah shine aka ce idan ka ji mai kiran sallah ka faɗi abin da yake faɗa ya kama ake mu'azzin fa qulu misla ma yaqul kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ka faɗi irin abin da yake faɗa sai a wajen hayala ko haukala to anan ne a wajen hayala hayya ala fala hayya ala fala wajen ala anan ne zaka ce zaka ce la haula wala quwwata illa billah ne hayala kai haukala ce la haula wala quwwata illa billah ne ce hayya ala fala ce la haula wala quwwata illa billah amma sauran ko sai ka faɗa bil wannan a kiran sallah kenan amma ita ikama babu wani abu da ya zo ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa mai sauraron ta zai faɗa wasu suna cewa ai ita ma kiran sallah ana kiranta iqama ana kiranta azan nabi kuma ya ce idza sami'tumul mu'adhdhin kiran sallah ikama sunanta iqama in an haɗa su da azan ne ake taglibi a ce azan a ce ma bainal azanaini al ne a faɗi iƙama da azan a kira su ne amma ba wai ita kadai sunanta azan ba ba ta da wannan sunan sannan mai kiran sallah shine almu'azzin ba a cewa wanda yake ikama almu'azzin